واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ta ambaci labarin annabi Idris ya kai wannan manzo a cikin alkur'anin da aka saukar maka hakika ya kasance mai yawan gaskiya ne da gaskata ayoyin ubangijinsa kuma annabi ne daga cikin annabawan Allah